sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu zan jara gamar wannan shiri. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma jan hankalin masu ɗauke da wata larura don ɗaukar matakan gyara. magana a bangarorin lafiya da kuma yanayi na ci gaba da gargaɗi kan yiwuwar ɓallar tarin cutuka sakamakon tsananin zafin da ake fuskanta a wasu daga cikin jihohin najeriya wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan mako zai mayar da hankali a kai Tuni aka samu bullar cutar sankarau a sassa daban-daban na Najeriya inda ta kashe gwamman mutane a jihohin Kebbi da Sokoto wadda aka bayyana da annoba a wani yanayi da ake ci gaba da gargaɗin jama'a kan yiwuwar cutar ta fantsama sauran sassan kasar. Shirin ya kuma fara da ji daga Farfesa Isa Sadiq Abubakar na sashen yaki da cutuka masu yaduwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano don sanin ko me ke haddasa wannan cuta ta sankarau. To cutar sankarau dai yawanci an fi samun ta idan kwayar cuta wacce ake ma lakabi a turanci na Syria meningitis. Ta zama ta shiga cikin wato marfi na lakar mutum kin san laka tana haɗe da jikin kwakwalwa haka to akwai wani marfi kamar leda ne da ya rufe jikin da baki ɗaya to yana da ruwa a tsakaninsa da shi da jikin laka ɗin da ake kira cerebrospinal fluid to wannan ruwan ne idan kwaya cuta ta shiga ta gurɓata shi to shine sai ya zamana ta jawo cutar ta sankarau. Profesa ta yaya take yaduwa ita wannan cuta? Cuta ce wacce take da sauƙin ɗauka ta hanyar numfashi saboda idan mai ita ya eh. zamana yana cuɗanya da wani wanda suna da kusanci sosai eh. kamar a ce da miji da suke kwana gado ɗaya ko mm. kuma mutane waɗanda suke kwana a ɗaki su da yawa wanda numfashin wani yana shiga na wani saboda hancin su yana tsaye da kusanceceniya to ne sai ki ga cutar tana saurin yaduwa a tsakanin su idan na fahimce ka kenan wani yana wa wani cutar nan ne ta haka take bazuwa eh haka ne ta numfashi idan mai ita ya fito da wannan kwayar cutar a numfashin shi shi kuma wancan ya shaka to mm. sai ya kamu to kuma ba wuya shi ma wanda ya kamu ya yada wasu zuwa yanzu alkalamin mutum hamsin da tara jihar kebbi ta tabbatar da sun rasa rayukansu sanadiyar wannan cuta yanda ake da ɗaruruwa da yanzu haka ke jinya can a jihar sokoto kuwa duk da cewa babu cikakkun alkalmin waɗanda cutar ta kashe ko waɗanda ke jinya amma bayanai sun nuna cewa ta na aka killace waɗanda suka harbu don gudun ci gaba da yaɗa ta kamar yadda dr umar abubakar kwamishinan lafiya na jihar ke cewa mun yi fitin din very good surveillance from the beginning tun sada muka gane cewa waiza ta canza surveillance officers dinmu suna kai tsaye kuma suna zama front and aft. su cases ɗin ana nan take ana identifying ana tura ana investigation sannan dukkan su wannan wuraren an yi musu kam ga zan sanyi da ɗaya ne suke haɗe cikin asibiti kuma nan take na bada umarni a cire kesu daga can a yi musu kam kuma suna samun treatment kuma suna responding so gaskiya kesi mu ba su kai yadda ake tsammani ba kuma gwargwaro alhamdulillah sun fara responding muna samun galaba kuma na saki sanarwa shekar jiya saboda akwai waɗanda suna da matsalan sai a rike shi cikin gidajensu to mun ba su sanar cewa a'a a hito da su waje saboda in suna cikin gidaje waɗanda annan da su za su ɗauka. Tambayar a nan bai wuce ko me alamomin ita wannan cuta ta sankarau ba dura da cewa har yanzu akwai karancin sani game da ita. Farfesa Isa Sadiq Abubakar yana mai cewa. To idan mutum ya kamu akwai zazzabi mm. akwai matsayin ciwon kai wanda yana karuwa ne ma na yau zai fi jiya na gobe zai fi na yau to mm. mutum ya ga yana haka yakan samu wuya yana ɗigewa domin abin ya yi nisa hmm. tana iya sa mutum ya suma ya shafa kaya cikin haifinsa ba kamar yana bacci mai nauyi mm. kuma tana iya jawo matsalolin idan kuda daga baya ne mutum ba a samu an yi rashin rai ba tana kwantar da mutum ko ta makantar da shi ko gurgun da shi duk irin suna faruwa ko me alakar ita wannan cuta da zafi wato ainihi ita wannan cuta a mm. kowace shekara tana fara yaduwa ne lokacin da ake sanyi saboda sanyi da mutane suke fuskanta sai suke kukule ɗakuna da tagogin su kuma wasu su taru a wani ɗaya su ji mm. amma ba ta bayyana da yawa mm. har ma sai lokacin sanyin ya wuce an shigo yanzu zafin nan mm. sai ki ga ana ta ganin kamar cewa zafin ne ya jawo ta. A baya-bayan nan hukumar da ke kula da yanayi ta Najeriya ta gargaɗi wasu daga cikin jihohin ƙasar kan yiwuwar su samu ɓullar cutuka da dama lura da yanayin da suke cikin tsananin zafi. Cikin waɗannan cutuka kuwa har da ita sankarau. Hakan ya sanya maji daga bakin wasu al'ummomin Kano da Jigawa game da matakan da suke ɗauka don baiwa kansu kariya ga kuma abin da suke cewa. Ina yawan zuba jikina ruwa saboda yanayin zafin nan kuma ɗakin da nake kwanciya gaskiya zan buɗe shi sosai in na buɗe shi iska ta ringa shigo min ta ko ina ba zan rufe ba saboda labulaye na da wunduna na duk a buɗe suke saboda yanayin zafin gari cikin daren nan ga azumi kuma a nan yankin mu na jihar jiga da muke fama da wannan yanayi na zafi hukumomi tare da magidanta ko iyaye suna ta kokarin wayar da kan al'umma cewa a rika kamar da daddare a rika buɗe tagogin ɗaki san samu ma ba a iya shiga ɗaki sai dare yayi lokacin da sanyi ya fara sauka a waje ake ta kwanciya gaskiya kano muna fuskantar barazanar zafi tsakanin wayannan 'yan kwanakin sosai da sosai matakan da muke ɗauka shine gaskiya muna fitowa da yara inda ake samun ventilation da iska take gudana kuma muna sa yara mu su ringa cire kaya su sa kaya marasa nauyi idan za su kwanta saboda zafin yayi yawa ni jiya yarinya ta ma tana ce mini wallahi zafin ya mata yawa tana jin zafi kamar ta mutu na yana horar don wajen ganin cewa na kare kaina daga kamuwa da ita wannan cuta ta sankarau saboda ina kokari wajen kwanta a waje wanda yake mai wadatacciyar iska sannan ina bude tagogi na. ni dama gaskiya ba ma abocin kwanciya a ɗaki wanda yake wai a rufe ko ina bane ko lokacin sanyi sai sanyi ya yi sanyi sosai gaskiya nake rufe ko ina na ɗaki na kwamace ko sanyi na ji kawai na lullaba shine kawai To a gaskiya mataki guda ɗaya ne. So wani lokacin za ki ga akan kawo nefa. So idan aka kawo nefa akwai fanka ana dan samun sauki na zafin. To amma kuma da zarar an ce an ɗauke nefa ba mu maza mafi yawanci sai dai mu fito mu samu kamar bishiyoyi haka na maina mu kwanta a ƙarƙashin su sannan kafin ma a kwanta din sai an jika wajen saboda yanayin zafin ƙasar idan ka kwanta yana taɓa jikinka so amma idan aka jika wajen sai a shimfiɗa tamfol sai a kwanta. farfesa isa sadiq abubakar ya bayyana cewa wajibi a gaggauta miƙa wanda aka ga alamun ya kamu da cutar ta sankarau ga likita don samun kulawa tare da katse yiwuwar yada ta ga wasu. To ai daga an ga alamun ta dama abin da ya dace shine a kai mutum asibiti akwai bangare da ake ajiye su a musu musamman in ana hasashen cewa akwai annobarta da nan za a yi kokari a warkar da shi to su kuma mutane tun ma kafin ba su ya ta bayyana a jikin wani ba kwana mutane da yawa a ɗaki a rufe tagogi ba amfani saboda ta hakan ne idan aka samu mutum ɗaya sai iya watsa mutane da yawa wannan cuta ƙwararren likitan farfesa isa abubakar ya ce ya zama wajibi gwamnatoci su ɗauki gabarar yi wa jama'a rigakafin wannan cuta kamata ya a ce nan wata hudu baya mm. an yi wa mutane allurar rigakafi ba ji ba gani domin zama na galibi yawan mutane an kare su daga ita da wannan rigakafi ba sai an jira an ji annoba ta fara ba a fito da allurar rigakafin nan a yi wa mutane da yawa duk wanda ya san a mashi ba saboda an yi ta kan yi shekara biyu a jikin mutum to kafin in waɗanda duk ba su da ita mm. sai a yi musu waɗanda uh, su uh, rigakafi bai kai ya isa gare su ba kuma yanzu ana cikin wannan yanayi na annobarta me ya kamata su su sai su kasance suna kwana cikin ɗakunan da an buɗe tagogi kuma kar a riƙa kwana mutane barkati. Ƙwararru dai na ganin sai zuwa zubar ruwan sama ko kuma faɗuwar damina ne al'umma za su ga sassauci ko ɓacewar wannan cuta ta sankarhu baki ɗaya. Batun da ke nufin lallai jama'a na buƙatar ɗaukar matakan baiwa kai kariya daga cutar ta sankarau mai haɗari. Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.